بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الفرقان أنسو كرد إتا مكة daga manufofin surar taimakon manzon Allah sallallahu da Alƙur'ani da kawar da shubuhar mushrikai. Tafsiri تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون na نذيرا alheri da ɗaukakar Allah sun yawaita wanda ya sassaukar da Alƙur'ani mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ga bawansa manzon Allah don ya zama manzo zuwa ga talikai mutane da aljannu yana mai tsoratar da su daga azabar Allah. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً Allah wanda shi kaɗai ne yake mulkin sammai da mulkin ƙasai, kuma bai riƙe wani ɗa ba, kuma baya da wani abokin tarayya a cikin mulkinsa. Ya halicci komai da komai, kuma ya ƙaddara halittarsa a kan yadda iliminsa da hikimarsa suka hukunta saboda komai da yadda ya dace da shi. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا mushrikai suna bauta ma wasu ba Allah ba waɗanda sam ba sa halittar wani abu ƙarami ko babba hasali ma su ne aka halitta da babu su Allah ya halicce su kuma ba sa iya karuwa kawunan su cuta ko su janyo musu wani amfani ba sa iya cire ran mai rai ba sa iya raya matace kuma ba za su iya tayar da mamata daga su ba yayin da ya tunatar da su shirkar su sai kuma ya ambaci matsayinsu dangane da littafin Allah da manzansa ya ce وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa sun ce, Wannan alƙur'anin ba komai ba ne face ƙarya ne da Muhammadu ya ƙirƙire ta ya jingina ta ga Allah, saboda ƙarya da ƙiri kuma wasu mutane suka taimake shi wajen ƙirƙirarsa. Lalle waɗannan kafirai sun ƙago ƙarya da ɓarna, wannan alƙur'anin zancen Allah ne, ba zai yiwu mutane da aljannu su iya kawo irinsa ba. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا waɗannan masu ƙaryata alƙur'anin suka ce wannan alƙur'anin tatsuniyoyin mutanen farko ne da labarurrukansu da suke rubutawa na shirme muhammadu yasa aka rubuta masa su su ne ake karanta masa safe da yamma قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما ka faɗa ma waɗannan masu ƙaryatawar ya kai wannan manzo cewa Allah wanda ya san komai cikin sammai da ƙasai shi ne wanda ya saukar da Alƙur'ani, ba an ƙirƙire shi ba ne kamar yadda kuke riyawa sannan Allah ya ce yana mai kwaɗaitar musu su tuba lalle Allah mai gafara ne ga duk wanda ya tuba cikin bayinsa kuma mai jin kai ne a gare su وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً mushrikai masu ta annabi suka ce me yasa wannan da yake riya cewa shi manzon Allah ne yake cin abinci kamar yadda sauran mutane ke ci kuma yake tafiya cikin kasuwanni don neman abin rayuwa ina ma Allah ya saukar da mala'ika tare da shi yana gaskata shi kuma yana taimakonsa أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ko kuma a saukar masa da dukiya daga sama ko ya zama yana da wata gona wadda zai rika cin 'ya'yan bishiyoyinta ya zama ya wadatu daga tafiya cikin kasuwanni don neman arziki azzalumai suka ce ba manzo kuke bi ba ya ku muminai kuna da bin wani mutum ne wanda aka yi masa tsafi aka yi galaba akan hankalinsa انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا kalli dai abin mamaki ya kai wannan manzo yadda suka siffanta ka da siffofi na ƙarya da ɓatanci suka ce matsafi suka ce wanda aka tsafe shi suka ce mahaukaci sai suka ɓata daga gaskiya a sakamakon haka ba za su iya bin tafarkin shirya ba kuma ba su da wata hanya da za su soke ka a cikin gaskiyarka da amanarka تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا albarkatun Allah sun yawaita wanda in ya ga dama sai ya baka sama da abin da suka nema a maka ta hanyar ya saka maka gonaki waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu ka riƙa ci daga 'ya'yan itacensu kuma ya sanya maka benaye waɗanda za ka zauna a cikinsu cikin ni'ima da jin daɗi. Bal bis واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا waɗannan maganganun da suka yi ba su faɗe su don neman gaskiya ba ko neman hujja a'a kawai dai sun ƙaryata ranar alkiyama ne mun ko tanadar ma wanda ya ƙaryata ranar alkiyama wata babbar wuta mai tsananin balbali اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا idan wuta ta ga kafirai ana jansu zuwa gare ta daga nesa za su ji tana tsananin tafarfasa da wani ƙara mai tayar da hankali saboda tsananin fushin da take da su واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا kuma idan aka jefa waɗannan kafirai a cikin jahannama cikin wani wuri mai kunci an ɗaura hannuwansu zuwa ga wuyoyinsu da sarƙoƙi sai su yi wa kansu addu'ar hallaka don ko sa samu kubuta daga gare ta. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا kada ku kira wa kanku hallaka guda ɗaya a yau ya ku kafirai ku kira hallaka da yawa amma dai ba za a amsa muku abin da kuka nema ba a'a za ku wanzu a cikin azaba mai raɗaɗi ku dawama a ciki قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا kace masu ya kai wannan manzo shin wannan abin da aka ambata na azabar da aka siffanta muku shi ya fi muku alkhairi ko aljannar dawwama wadda ni'imar ta za ta dawwama ba za ta yanke ba har abada kuma ita ce wadda Allah ya yi wa masu takawa cikin bayansa alkawarin za ta zama sakamakonsu kuma makomar da za su koma gare ta a ranar alkiyama. لهم فيها ya sha'una خالدين Kana ala ربك وعدا mas'ula. suna da duk abin da suke so na ni'ima a cikin wannan aljanna wannan alkawari ne da Allah ya ɗauka a kansa bayansa masu taƙawa za su tambaye shi a kai kuma alkawarinsa tabbatacce ne saboda shi baya saba alkawari. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل a ranar da Allah zai tara mashirkai masu karyata tashin alkiyama kuma ya tara duk abubuwan da suke bauta mawa koma bayan Allah sai a ce ma abubuwan da suke bauta mawa don tsoratar da masu bauta masu a ce da su shin ku ne kuka batar da bayina ta hanyar yi musu umarni su bauta muku ko dai su ne suka bata a karan kansu قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا sai waɗanda ake bauta mawa su ce ya ubangijinmu ka tsarkaka daga abokin tarayya bai dace da mu mu riƙi wasu koma bayanka a matsayin majibinta lamarinmu muna son su ta yaya za mu kira bayanka zuwa ga bauta mana koma bayanka kawai ya ubangiji ka jiyar da waɗannan mushirkai ɗan jin daɗin duniya ne hakanan ka jiyar da iyayensu daɗin duniya don yi musu talala har suka manta da ambatonka suka bauta ma ka tare da kai sai suka zama halakakkun mutane saboda rashin rabonsu. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا to gashi waɗanda kuka bauta mako ba bayan Allah sun kareta ku cikin abin da kuke da'awa kuma ba za ku iya tunkuɗe wa kanku azaba ba kuma ba za ku iya taimakon su ba saboda ku duk wanda ya zalunci a cikin ku ya komo minai ta hanyar yin shirka ga Allah to za mu ɗanɗana masa azaba mai girma irin yadda muka ɗanɗana wa waɗanda aka ambata a baya yayin da mashirkai suka yi inkarin a ce manzon Allah yana cin abinci kuma yana tafiya a kasuwanni sai Allah ya mayar musu da martani da cewa وما ارسلنا قبلك من المرسلين na انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا ba aiko manzanni gabaninka ba face sun kasance mutane ne suna cin abinci kuma suna tafiya a cikin kasuwanni don haka ba kai ne farau cikin manzanni ba a wannan ku mutane mun sanya sashen ku su zama abin jarrabawa ga sashi cikin wadata da talauci da lafiya da rashin lafiya saboda wannan bambancin shin za ku yi haƙuri a kan abin da aka jarabce ku da shi sai Allah ya ba ku lada akan haƙurinku ubangijinka yana ganin wanda yake yin haƙuri da wanda baya yin haƙuri da wanda yake masa biyayya da wanda yake saba masa وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا kafiran da ba sa fatan gamawa da mu kuma ba sa tsoron azabar mu suka ce me ya hana Allah ya saukar mana da mala'iku su ba mu labarin gaskiyar annabi Muhammad ko kuma mu ga ubangijin mu kirikiri shi ya ba mu labarin hakan lalle girman kai ya kan kama a zukatan waɗannan har ya hana su imani kuma sun wuce gona da iri a kafirci da shishigi da wannan zancen nasu يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ranar da kafirai za su yi ido hudu da mala'iku a lokacin mutuwarsu da lokacin zaman barzahu da yayin da za a tayar da su da yayin da za a koro su zuwa wurin hisabi da yayin da za su shiga wuta to babu wani albishir ga wani kafiri a waɗannan wurare sabanin muminai kuma mala'iku za su ce masu haramun ne a gare ku ku samu wani albishir daga wurin Allah وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا mun nufi ayyukan da kafirai suka yi a duniya na da'a da alheri sai muka mayar da su saboda bacin su da rashin amfanin su saboda kafircin su kamar ƙurar da take tashi wadda mai kallo yake ganin ta tana shigowa a cikin hasken rana ta taga أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً muminai 'yan aljanna a wannan ranar su ne mafi alherin matsayi da kyawun wajen hutu a lokacin barcin ƙailulansu a duniya sama da kafirai saboda imaninsu da Allah da kyawawan ayyukansu. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يا كي wannan manzo ka ambaci ranar da sama za ta tsatsage da fararen gizagizai sirara kuma za a sassaukar da mala'iku zuwa filin taron alkiyama saukarwa mai yawa saboda suna da yawa. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ملكي wanda yake shine mulki na gaske tabbatacce a ranar alkiyama na Allah ne mai rahama tsarki ya tabbata a gare shi kuma lalle wannan ranar mai wahala ce ga kafirai saɓanin muminai rana ce mai sauƙi a gare su ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ka ambaci ya kai wannan manzo ranar da azzalumi zai cire yatsansa don tsananin nadama saboda ƙin biyayya ga manzon Allah yana mai cewa kai cuna! ina ma na bi manzon Allah cikin abin da ya zo da shi daga Ubangijinsa na ɗauki hanyar tsira tare da shi. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا zai ce saboda tsananin baƙin ciki yana yin mummunar addu'ar hallaka ga kansa yana cewa kai cuna da na sani da ban ɗauki kafiri wani a matsayin aboki ba wannan abokin nawa kafiri ya ɓatar da ni daga hanyar alkur'ani bayan ya iso gare ni ta hanyar manzon Allah لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا kuma lalle shaidan ya kasance mai yawan batar da mutane ne kuma idan ya faɗa cikin bakin ciki sai ya barranta daga gare shi وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا a wannan rana manzon Allah zai kai ƙarar halin mutanensa ya ce, Ya Ubangiji na, lalle mutane na da ka aike ni zuwa wurinsu sun rabu da wannan alƙur'anin sun ƙaurace masa. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا kuma irin yadda ka game da cutarwa da kawar da mutane daga tafarkinka a wurin mutanenka ya kai wannan manzo haka muka sanya ma kowane annabi cikin waɗanda suka gabaje ka abokin gaba cikin kangararrun mutanensa Ubangijinka ya isa mai shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya, kuma ya isa mai bayar da nasara wanda zai taimake ka akan abokan gabarka. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce, Ina ma an saukar wa manzo wannan alƙur'anin a jimlace a lokaci guda ba a saukar masa da shi a rarrabe ba, mun sassaukar da alkur'ani a rarrabe domin mu tabbatar maka da zuciyarka ya kai wannan manzo ta hanyar saukar da shi lokaci bayan lokaci, mun saukar da shi kaɗan-kaɗan ne domin sauwaƙe fahimtarsa da hardarsa. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ya kai wannan manzo mushrikai ba za su taba iya kawo wani misali ba akan abubuwan da suke ba da shawara akan su kuma dai mun zo maka da amsa ta gaskiya kuma mun zo maka da bayanin da ya fi kyau الذين يحشرون على وجوههم ila جهنم اولئك sharrun makana. اولئك شر مكانا واضل سبيلا waɗanda za a kora su ranar alkiyama ana jan su akan fuskokinsu zuwa wutar jahannama su ne masu mafi munin wurin zama domin wurin zamansu shine jahannama kuma su ne suka fi kowa nisa daga tafarkin gaskiya domin tafarkin su tafarkin kafirci ne da bata ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا حقيقه mun ba annabi Musa littafin Altaura kuma mun bayar da ɗan uwansa annabi Haruna manzo tare da shi domin ya kasance mataimaki a gare shi فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا sai muka ce masu su biyun ku tafi wurin fir'auna da mutanensa waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sai suka bi mu suka tafi wurin su, suka kira su zuwa ga kaɗaita Allah da bauta wato tauhidi sai mutanen suka ƙaryata su sai muka halakar da su halakarwa mai tsanani وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما متنا النبي نوح يا ان suka karyata annabi نوح مو halakar da nutsar da su cikin teku muka sanya hallakar da su dalili ne da yake nuna mu wajen tumɓuke azzalumai kuma mun tanadar wa azzalumai azaba mai ciwo a ranar alkiyama وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا mun halakar da adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu da ma'abota rijiya da al'ummomi masu yawa tsakanin waɗannan al'ummomi guda uku. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا dukkan waɗannan da aka halkar sai da muka buga musu misali da halkarwar da muka yi wa al'ummomin da suka gabata da dalilan da suka sa don su wa'azantu kuma dukkan su mun halkar da su da halkarwa mai tsanani saboda kafircinsu da taurin kansu. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا حقيقة ka masu ƙaryata annabawa sun je alƙaryar mutanen annabi Lod a hanyar su ta zuwa ƙasar Sham wadda aka yi mata ruwan duwatsu a matsayin uquba akan aikata alfasha domin su ɗauki izina shin sun makance ne ba su ga wannan alƙarya ba a'a bari dai su ba sa ƙaddara yiwuwar wani tashi ne bayan mutuwa da za a yi musu hisabi bayansa واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا idan waɗannan masu ƙaryata tashin alkiyama sun gamu da kai ya kai wannan manzo sai su yi maka izgili suna cewa don izgilanci da inkari wannan shine wanda Allah ya aiko shi a matsayin manzo zuwa wurinmu ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا تباس ya kusa ya kawar da mu daga bautar abubuwan bautar mu ba don mun yi haƙuri kan bautar su ba aida ya kawar da mu daga gare su da hujjojinsa da dalilansa kuma da sannu za su sani a yayin da za su ga azaba a cikin kaburburan su da kuma ranar alkiyama waye wanda ya fi bata daga tafarkin gaskiya su ko shi kuma da sannu za su san waye mafi bata a cikin su ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ya kai wannan manzo kaga wanda ya ɗauki son zuciyarsa abin bautarsa yana yi masa biyayya yanzu kai za ka iya zama mai kiyaye shi har ka mayar da shi zuwa ga imani ka hana shi kafirci أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا bari dai shin ya kai wannan manzo kana zaton cewa mafi yawan waɗanda kake kiransu zuwa kaɗaita Allah da biyayya a gare shi suna sauraron ka sauraron kalbar gaskiya ko suna hankaltar dalilai da hujjoji ai su ba komai ba ne face kamar dabbobi suke wajen ji da hankalta da fahimta kai sun mafi dabbobi bata da rashin kan gado الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا baka gani ba ya kai wannan manzo alamomin halittar Allah yayin da ya shimfida inuwa a bayan ƙasa wadda da ya so ya bar ta a daskare ba ta motsi da ya sanya ta hakan sannan muka sanya rana tana nuna inuwar ta yi tsayi ko ta yi gajarta ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا sannan sai mu kame inuwar ta hanyar rage ta kaɗan-kaɗan gwargwadon ɗagawar rana وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا Allah shi ne wanda ya sanya muku dare a matsayin tufafi, yana suturta ku kuma yana suturta sauran abubuwa kuma shi ne wanda ya sanya muku barci a matsayin hutu, kuna hutawa da shi daga shagulgulanku, kuma shi ne wanda ya sanya muku yini a matsayin lokacin da kuke fita zuwa ga ayyukanku. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا shine wanda yake aiko da iska tana yin albishir da saukowar ruwan sama wanda yana ɗaya daga cikin rahamar ubangiji ga bayinsa mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama kuna yin tsarki da shi لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيراً don muraya ƙasar da ta ƙeƙashe da wannan ruwan da ya sauka, ƙasar da babu wani tsoro a kanta ta hanyar fitar da tsirrai kala-kala da ya ɗaya banya a bayanta, kuma don a shayar da abin da muka halitta na dabbobin ni'ima da mutane da yawa da wannan ruwan da ya sauka. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا Tabbas, تباز mun yi bayani. mun bayyana hujjoji iri-iri cikin alkur'ani don su yi izina da su amma sai mafiya yawan mutane suka ƙi sai suka zaɓi kafircewa gaskiya da kan gari mata ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا da mun ga dama da mun aiko kowace alƙarya da manzo wanda zai yi musu gargaɗi ya tsoratar da su daga ƙobar Allah amma ba mu ga damar yin haka ba kawai dai mun aiko da annabi Muhammad ya zama manzo zuwa ga mutane gaba ɗaya. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا don haka kar ka bi kafirai cikin abin da suke neman ka da shi na yi musu sassauci da abin da suka kawo na shawarwari ka yi jihadi a kansu da wannan alkur'ani da aka saukar maka ta hanyar haƙuri da cutarwarsu da ɗaukar wahala wajen kiransu zuwa ga Allah. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا Allah tsarki ya tabbata gare shi shine wanda ya haɗa tsakanin ruwan teku guda biyu ya haɗa mai daɗi da mai gishiri sannan ya sanya shamaki da kariya a tsakaninsu wadda take hana su haɗuwa da juna وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا shi ne wanda ya halarci mutum daga maniyyin mace da na namiji ya sanya alaƙar kusanci da alaƙar surukuntaka ubangijinka ya kai wannan manzo mai iko ne babu abin da yake gagararsa daga cikin ikonsa ne ya halicci mutum daga maniyyan namiji da mace ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً kafirai suna bauta wa gumaka koma bayan Allah gumakan da ba za su amfane su ba in sun yi musu biyayya kuma ba za su cutar da su ba in sun saba musu lalle kafiri ya kasance mai bin shaidan ne cikin abin da zai janyo musu fushin Allah mai tsarki وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ba mu aiko ka ba ya kai wannan manzo sai don ka zama mai yin albishir ga wanda ya biyayya ga Allah da imani da aiki na gari, kuma mai gargadi ga wanda ya saba masa da kafirci da sabo قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا ce masu ya kai wannan manzo ni ba na neman wani lada a wurinku a sakamakon isar da saƙon Allah sai dai wanda ya ga dama daga cikinku ya kama hanyar neman yardar Allah ta hanyar ciyarwa to ya yi. وتوكل على الحي الذي لا Hamdi, wa بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا يا كي wannan manzo ka dogara ga Allah rayayye wanzaje wanda baya mutuwa a cikin dukan al'amuranka kuma ka tsarkake shi kana mai yabo a gare shi tsarki ya tabbata a gare shi ubangiji ya isa masa ne mai ba da labari ga dukkan zunuban bayansa babu abin da yake buya a gare shi kuma da sannu zai musu sakayya a kai الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا wanda ya halarci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a kwanaki shidda sannan ya ɗaukaka akan al'arshi irin ɗaukakar da ta dace da girmansa shine mai rahama ya kai wannan manzo ka tambayi wanda ya san shi shine Allah wanda ya san komai babu abin da yake buya a gare shi واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا idan aka ce wa kafirai ku yi sujjada ga Allah mai rahama sai su ci ba za mu yi sujjada ga mai rahamar ba wane ne kuma mai rahama wato ar-rahman ba mu san shi ba ba mu yarda da shi ba yanzu za mu yi sujjada ga wanda kake umarnin mu yi masa sujjada alhali mu ba mu san shi ba sai umarnin su yi masa sujjada yasa suka ƙara nesa daga imani da Allah lazi ja'ala fis samaa'i wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira alherin Allah ya yawaita wanda ya sanya wa taurarin da suke tsaye a wuri ɗaya da masu tafiya masaukai kuma ya sanya rana a sama tana watsu haske kuma ya sanya wata a cikinta yana haskaka bayan ƙasa da abin da yake samuwa daga hasken rana. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً Allah shi ne wanda ya sanya dare da yini suna mai gurbin juna ɗaya yana bin ɗayan ya sanya su haka don duk wanda yake son ya yi la'akari da ayoyin Allah ya shiryu ko yake son ya gode wa Allah akan ni'imominsa yayin da Allah ya ambaci kafirai masu bijirewa imani da Allah da biyayya a gare shi a cikin wannan surar sai kuma ya ambaci siffofin bayansa na gari masu fuskantar da'a gare shi ya ce وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما bayan Allah mai rahama muminai waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa cikin natsuwa da ƙanƙan da kai kuma idan jahilai suka yi musu magana ba sa fuskantar su da irin wautarsu suna faɗa musu magana mai kyau ne ba sa musu wauta والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما waɗanda suke kwana suna masu sujjada akan fuskokinsu ga Ubangijinsu suna masu tsayuwa akan ƙafafuwansu suna yin sallah don Allah. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم inna haka na gharama waɗanda suke faɗa cikin addu'arsu ga Ubangijinsu suna cewa, Ya Ubangijin mu, ka nesantar da mu daga azabar wutar jahannama, lalle azabar jahannama mai wanzuwa ce ga wanda ya mutu yana kafiri. sa’at ساءت wa muqama. hakika ta yi muni a matsayin wurin zama ga duk wanda ya tabbata a cikinta, kuma ta yi muni a matsayin mazauni ga wanda zai zauna a cikinta. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً waɗanda idan sun bayar da dukiyoyinsu ba sa kaiwa zuwa ga almubazzaranci wajen bayarwa kuma ba sa yin ƙwauro wajen bayar da su ga waɗanda ya wajaba a basu kansu za su ba kowaninsu don haka ciyarwarsu ta kasance ne tsaka-tsakiya babu almubazzaranci da ƙwauro wato daidai wa daida da kuma adalci والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما waɗanda ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah maɗaukakin sarki kuma ba sa kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe ta sai ta hanyar da Allah ya yi izini da ita kamar a kashe wanda ya kisa ko wanda ya ridda ko magidancin da ya zina duk wanda ya waɗannan manyan laifukan to zai gamu da ƙobar laifin da ya aikata a ranar alkiyama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا za a ninka masa azaba a ranar alkiyama kuma zai dawwama a cikin azabar yana wulaƙantacce ƙasƙantacce. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما sai dai wanda ya tuba zuwa ga Allah ya yi imani kuma ya aikata aiki nagari da zai nuna gaskiyar tubarsa to waɗannan Allah yana musanya laifuffukansu su zama kyawawan ayyuka Allah ya tabbata mai gafara ne ga zunubin wanda ya tuba cikin bayansa kuma mai jin kansu ne ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا duk wanda ya tuba zuwa ga Allah kuma ya kafa hujja akan tubarsa da aiki nagari da barin munanan ayyukan sabo to tubarsa karɓaɓɓiya ce والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما waɗanda ba sa halartar wurin ɓarna kamar wuraren saɓo da shakatawa na haramun kuma idan suka wuce inda ake yin walgi da yasasshen zance da ayyuka za su wuce ba tare da tsayawa ba suna masu girmama kawunansu ta hanyar tsarkake kansu daga cuɗanya da shi والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا waɗanda idan aka tunatar da su da ayoyin Allah na ji da na gani ba sa rufe kunnuwansu daga jin ayoyin da ake jinsu kuma ba sa makantar da idanuwansu daga ganin ayoyin da ake gani والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين imama. waɗanda suke faɗa cikin addu'o'insu ga Ubangijinsu suna cewa, Ya Ubangijinmu, ka ba mu daga cikin matanmu da ’ya'yanmu waɗanda za su sanya ya mana idanuwanmu saboda taƙawarsu da daidaituwarsu akan gaskiya, kuma ka sanya mu mu zama jagorori ga masu taƙawa cikin gaskiya ta yadda za a yi koyi da mu. اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما waɗannan masu waɗannan siffofin za a saka musu da ɗakuna maɗaukaka a cikin aljanna firdausi mafi ɗaukaka a cikin aljannatai saboda haƙurinsu akan biyayyar Allah kuma za a tarbe su da gaisuwa da aminci daga mala'iku a cikinta kuma za su kubuta daga kowane irin aibi da cuta. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama za su zauna a cikinta har abada, madalla da ita a matsayin matabbata da za su tabbata a cikinta da mazaunin da za su zauna a ciki. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يا kai wannan manzo ka ce wa kafirai masu dogewa akan kafircinsu Ubangiji na bai damu da ku ba saboda wani amfani da zai samu in kun yi masa biyayya ba don yana da wasu bayi waɗanda ba sa kiran wani wanda ba shi ba kuma ba sa roƙon wani ba don su ba da bai damu da ku ba hakika kun karyata manzo cikin abin da ya zo muku da shi daga wurin ubangijinku kuma tabbas sakamakon karyatawa zai lizamce ku